Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal. da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau ranar litini tara ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanun labarai. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz da ɗan Yarima mai jiran gado bin Salman sun bi sahun sauran kasashen Laraba wajen te zaben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaɓe. 'Yan sanda a Baleri sun tsare ɗimbin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa ranar Lahadi goma sha uku a jere. mummunar guguwa mai lakabin ita na samun karfi kuma watakila ta sake zama mahaukaciyar guguwa a lokacin da ta isa jihar florida Tokanin labaran kenan a yayin da wani bangare ke barazanar rugawa manyan kotuna kan zaben Amurka daga yau bayan ayyana tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin mai cin zaben jama'a a faɗin duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. ai da alamu sun gwada eh, Joe Biden shine da sai an je babban kotun kudu Supreme Court ita za ka tantance waye ci zabe ko a ci ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kashe mata jami'ai sama da ashirin a zanga-zangar kyamar sas wadda ta ce ba za ta ƙara yadda a yi wani abu kamar haka ba. to sai dai 'yan raji na cewa daidai ne a hana barna amma idan har mutum zai fito ya gangami na lumana ba tare da tashin hankali ba doka ta ba shi dama yi wannan kuma ba isa hana shi sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumal kan gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya jiya lahadi sarkin saudiya salman bin abdulaziz da ɗansa yarima mai jiran gado muhammad bin salman sun bi sahun sauran kasashen larabawa wajen taya zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden da na mataimakiyarsa kamal harris murnar lashe zaɓen shugaban ƙasar sarki salman ya yaba da fitacciya kuma da ɗaɗɗiyar dangantaka mai tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu da mutanensu wanda kowa ke fatan ƙarfafawa da bunƙasawa a dukkan matakai in ji kamfanin dillancin labarai na kasar spa yayin da yarima mai jiran gado muhammad ya ji daɗin ƙawance da gwamnatin trump biden ya alkawarin sake duba alakar amurka da masarautar bayan kisan ɗan jaridar saudiya jamal khashoggi a ƙaramin ofishin sun saudiya da ke istanbul a shekarar 2018 har ila yau ranar lahadi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taya Biden da Harris murna yana mai cewa ta kafar twitter joe muna da kyakkyawar dangantaka mai kyau da kusanci kusan shekaru arba'in kuma na san ka a matsayin babban aminin isra'ila ina fata yin aiki tare da ku duka don ƙara karfafa ƙawance na musamman tsakanin amurka da isra'ila a ranar asabar bayan kwanaki da yin shiru daga yin sharhi game da zaben shugaban kasar amurka shugabannin duniya da suka hada da firaministan birtaniya boris johnson da shugabar gwamnatin jamus angela merkel sun miƙa taya murna ga biden lokacin da sakamakon ƙuri'un pennsylvania ya nuna shine wanda aka yi hasashen zai yi nasara a amurka yanzu ana kiran joe biden na democrat zababben shugaban ƙasa wannan na nufin biden wanda ke fagen siyasar amurka kusan rabin karni shine shugaban ƙasar mai jiran gado Zaɓaɓɓen shugaba lakabin suna ne ba wani ofishi ba kamar wannan biden ba shi da iko a cikin gwamnati kuma ba zai iya ba har sai an rantsar da shi ranar ashirin ga watan janairu na shekarar 2021 amma biden ya riga ya fara nazarin muhimman naɗe-naɗe a cikin gwamnatinsa kuma ya ce a ranakun farko bayan hawan karagan mulki zai sauya manufofi da dama na abokin hamayyarsa da ya kayar wato shugaba donald trump na jam'iyyar republican don haka akwai abubuwa da yawa ga biden da zai bincika kuma ya shirya a cikin watanni biyu da rabi masu zuwa amma har yanzu ba shi da wani iko na hukuma. Trump zai ci gaba da zama shugaban kasa yayin da wa'adinsa na shekaru hudu na shugaban kasa na arba'in da biyar ke zuwa ƙarshe. Zaben na Amurka ba za a tabbatar da shi a hukumance ba har tsawon makonni masu zuwa. 'Yan sanda a Belarus sun tsare ɗimbin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa duk ranar lahadi goma sha uku a jere suna zanga zangan neman shugaban kasar alexander lukashenko ya rabus. da kuma sake sabon wani zaɓe a wani yanayi na adawa da ba a taɓa ganin irinsa ba bayan wani rikici da aka yi a watan agusta ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta viasna ta fitar da jerin sunayen mutane 328 waɗanda cewar ƙungiyar jami'an tsaro ne suka kame su a jiya lahadi An kama mutanen amins da Homel da Vils da Zlobin da sauran birane. Kungiyar ta ce daga baya an saki wasu daga cikin waɗanda ake tsaron da su. 'Yan sandan birnin Minsk a baya sun ce an kama kimanin mutane goma kan ayyukan da ba amince da su ba. da sarfilu da kashi na farko na labaran duniya Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za a ji cewa a yayin da rahotanni ke nuna cewa daga yau litini maganar zaben Amurka da tuni aka ayyana Joe Biden a matsayin mai yin nasara ka iya zama batu na kotu. Jama'a a faɗin duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. To koyaya ake ganin wannan al'amarin a jamhuriyar Nijar? Salabar ma gare ka. Abinda wani ɗan rajin kare demokuraɗiyya Abdu Alhaji Idi ya ce bai zo da mamaki ba. Ka san shi dama rishin uwa ne ya ka waɗaki. Shi zaben da aka ma Trump dama dan rishin uwa ne aka zaɓe shi. Kuma da aka zaɓe shi Amurkawa sun gane da alamu sun gwada Eh, Joe Biden shine ne da Tuni dai Donald Trump da magoya bayansa suka yi watsi da wannan sakamako saboda zargin tafka maguɗi lamarin da ya sa suka yanke shawarar garzayawa kotu matakin da wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum alkasim abdulrahman ya ce ya yi daidai tun da magana ce ta wakilta al'umma ka tambaya al'umma su baka goyon baya saboda ka ci gaba da aikin da ka fara yi aka zo aka samu matsaloli irin harka irin wanda ake ganin kama an yi toge to dole ne shi ya bi kadin kuru. Wanda al'umma suka je wa mishi har ya tabbatar da cewa kai ba haka nan bane ya sha kasa da yake na al'umma wanda ke tare da shi su san da jagora ne kuma mutum ne wanda ya bi kadin ƙur'unsu ya tabbatar da niyyar da suka yi ta tabbata sai in Allah bai amince da haka ba. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu kamar sauran takwarorinsa na duniya ya taya Joe Biden murnar samun wannan nasara tare da fatan ɗorewar da ɗaɗɗiyar hulɗar Amurka da Nijar. To sai dai lura da kullun da ke tattare da wannan zaɓe ya sa masana ke ganin abin na buƙatar taka tsantsan. Yana ci gaba da samun gaisuwa ta wannan wajen da ya kai amma babu wani abin da ke tabbas kamar yadda wasu shugabanni kuma a kasashen duniya suka ce a'a ba za su magana a kai ba saboda akwai sarkakiya akwai wasu maganganu wanda doka ta yi magana a kansu shi yasa duk irin yadda za a yi duk walawalar da za a yi sai an je babban kotun koli supreme court ita za ta tantance wa ya ci zaɓe ko wa a ci ba to a lokacin nan ne ina gudun sai an warware a salati da dama in ba a hankali ba. A ra'ayin Abdu Alhaji Idi bakin alkalami ya riga ya bushe saboda haka dole Donald Trump da mutanensa su rungumi kaddara. Kotun Amurka ba kotun ƙasar Nijar ba ce ko koti ta ƙasashen Afirka. Kowa ya san aikin shi, kowa ya san abin da zai shi ne shiga babatu, a babatu ne abin zai sa an je kotu ma ba wani abu da za a yi. Yanzu kam hankali ya karkata wajen ƙasar ta Amurka domin jin yadda za ta kaya game da wannan sabuwar dambarwa mai kamanni sak da irin waɗanda aka saba gani a wasu ƙasashen Afirka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da silabar ma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jiya Lahadi, 'yan sandan Jojiya sun fesa ruwan zafi da harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen hukumar zaɓe ta tsakiya CEC. E don nuna goyon baya ga kiran da jam'iyyun adawa suka yi na a sake zaben 31 ga watan oktoba na majalisar da suka ce an tafka magudi kananan kungiyoyin masu zanga-zangar sun fara jifan 'yan sanda da duwatsu daga bisani suka koma wajen ginin hukumar zaɓe daga babban titin rustaveli avenue inda dabban mutane suka gudanar da wata zanga-zangar lumana 'yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin ginin hukumar zaben 'Yan adawa na neman shugaban hukumar zaɓe Tamar baniya ta yi murabus tare da kiran a sake sabon zaɓe. Mummunan guguwa mai lakabin ita na samun karfi kuma watakila ta sake zama mahaukaciyar guguwa a lokacin da ta isa jihar Florida a yammacin jiya Lahadi zuwa safe yau litinin nan a cewar masu hasashe. Cibiyar da ke bibiyar guguwa ta Amurka da ke birnin Miami jiya Lahadi ta fitar da gargadi ga wasu yankunan Florida. Gwamna Ron DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a ranar Asabar, kuma jami'ai sun rufe bakin teku da tashar jiragen ruwa. Sun kuma rufe harkokin sufuri tare da buƙatar kowa ya zauna a gida. Guguwar Ita ta kasance tana ɗauke da iska mai tafiyar kilomita ɗari a cikin awa ɗaya a rahoton da ya gabata da yammacin Lahadi kuma ta nufi arewa maso yamma da ƙarfin tafiyar kilomita ashirin da biyu cikin awa ɗaya akan mashiga Florida in ji cibiyar. tun farko dai guguwar ita ta sauka a gefen kudu maso tsakiyar gabar cuba a matsayin mai hadari ranar lahadi cikar koguna ta haifar da ambaliyar ruwa a gabar tekun inda a kwashe mutane dubu ashirin da biyar amma ba a samu rahoton mutuwa ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hukumar 'yan sandan najeriya ta ce zanga-zangar 'yan sas ta yi sanadin mutuwar 'yan sanda sama da ashirin baya ga waɗanda suka raunata ta dama tare da shan alawashin dakile duk wani yunkuri na yin zanga-zanga makamanciyar wannan to amma 'yan raji sun ce sun goyi bayan dakile fituna amma babu laifin zanga-zangar lumana Hassan Maina kaina gare ka. Tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar kin jinin rundunar 'yan sandan SAS da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato 'yan SAS ta yi sanadiyar rayukan 'yan sanda 22, kana wasu 26 kuma suka samu munanan raunuka. Wata sanarwa da ya da kwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana mai ɗauke da sahanin kakakin rundunar Frank Mba ta ce kalin wasu mutane 51 ne suka mutu yayin da 37 kuma suka samu raunuka. akan haka sufeta janar na 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu ya ce daga yanzu 'yan sanda za su kare jama'a kuma za su kare kansu ta hanyar yin amfani da karfi a cikin tsarin doka don sa kafar wando ɗaya da duk masu santa da hankali da sunan koma menene shugaban 'yan sandan najeriya ya ce ba fa za su sake yarda kwatankwacin abin da ya faru a baya lokacin tarzomar 'yan ba ya sake faruwa a ƙasar nan a wannan lokaci tuni ma har ya umarci manyan kwamandojin 'yan sandan ƙasar da su zauna cikin shirin kota kwana don fuskantar duk wani kalubale masu fafutuka tuni suka fara tsokaci barista yakubu Salibawa lauyan kare haƙƙin bil'adama ne sanarwa da shugaban 'yan sandan najeriya ya bayar na yi nazarinta kuma na duba na ji daɗin wannan bayani da yi domin abubuwan da suka faru a najeriya dole a ɗauki mataki domin abin ya wuce tunani da hankali amma abin da muke so su sani shine idan har mutum zai fito ya gangami na lumana ba tare da tashin hankali ba doka ta ba shi dama ya wannan kuma ba a isa hana shi ba abin da nake so mu duba a ko da yaushe dole ne su 'yan sanda su ɗauki mataki amma kuma matakin da za su ɗauka dole ne ya zama karkashi kuma ya zama karbabbe a doka a dokance da kuma abin da kundin tsarin mulki ya tanada a najeriya shine a yi abin da yake karkashin doka don haka suna da iko su dauki mataki ga duk wanda ya saba ma doka amma wanda bai saba ma doka ba ba su da iko su hana gangami ko kuma wani yana so ya nuna wani abu da aka yi masa na rashin jin daɗi yana da iko ya yi wasu jaridun najeriya yi sun ruwaito cewar a yau litinin ne masu zanga-zangar ta sas za su kaddamar da kashe na biyu na wannan zanga-zanga al'amarin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum irin su Muhammad I Usman ke cewa akwai abin dubawa. tun da dai har gwamnati ta riga ta wato fitarwa da 'yan najeriya kitse a wuta dangane da zaluncin wannan hukuma ta sas da kuma alkawarta wato garan bawul ga ita kanta hukumar 'yan sandan to idan har wata zanga-zanga za ta fito nan gaba da ake ganin ba halittacciya ba ce a kuma halin da kasar ta tsinci kanta a ciki ba na ganin cewa idan 'yan sanda sun ɗauki kowane irin mataki ne wajen murkushe ta a ce hukumar 'yan sandan najeriya ta yi laifi. hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan, daga batun tsaro kuma sai batun ilimi, inda ɗalibai da shugabannin addinai ke kiran gwamnati da ƙungiyar ASU da su sasanta saboda yadda rigimarsu ke shafar makomar ilimi a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Baccin sanya malaman jami'a akan manhajar IPs ta biyan ma'aikata albashi na bai ɗaya da gwamnatin Najeriya ta samar na daga cikin jerin bukatun 'ya'yan kungiyar ta ASU da suka haifar da tankiya tsakanin gwamnati da kungiyar. Malaman jami'a dai na da'awar cewa manhajar ta gwamnati ta saba da yanayin tafi kada tsayukan jami'a da haka suka ki amincewa da ita. to amma a madadinta sun kirkiro wata sabuwa mai lakabin utas da suka ce za ta tabbatar da tsantseni da kasawa a faifai kan yadda shugabannin jami'o'in najeriya ke sarrafa kudaden da suke samu farfesa mahmud lawan shine shugaban kungiyar ta'asu mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya mun zauna da mutanen gwamnati kusan sau biyu ko sau uku a dan bayan nan to a wannan zaman da aka yi an gabatar da shi wannan manhaja to kuma sun amince sun yadda cewa wannan manhaja da muka yi ya dace yana da kyau za a baiwa ita hukuma da take kula da abubuwan da ya shafi samar da manhaja wato kenan kuma da ake kira na nidda wanda aka ce su ne za su yi wannan integrity test kuma daga dai bayanan da su mutanen gwamnati suka yi sun nuna cewa nan ba da jima'a ba za a yi wannan integrity test kuma za a ji ba a san menene ya biyo baya bayan an yi wannan test mm. muna dai sauraron su mu ji yaushe ne za a gama duba shi za a gama shi yin wannan integrity test idan har ta karba din mu muna ganin zai zama babban nasara a gare mu kuma an wuce za a wuce wannan matsayin kenan baya ga manhajar sarrafa kudaden jami'a batun samar da isassun kudaden aiki ga jami'o'in da kayayyakin aiki da suka dace da zamani da kula da walwalar malaman jami'a na daga cikin dalilan yajin aikin da 'yan kungiyar ta ke yi tsawon watanni takwas lamarin da ya sanya dalibai suka fara kokawa. Sunana Umar Isa dago duk kasashen da suka ci gaba da ilimi suka ci gaba. To yanzu idan da a ce Najeriya tana bawa ilimi mahimmancin da ya cancanta ta bashi to da tabbas ta kai inda ta kai. Kuma a gaskiya dai ni a gani na a zauna kan teburin sulu diplomasiya ta yi aiki. Gaskiya in gwamnati za ta yi adalci ta bawa malaman jami'a abin da suke bukata ilimi ne ko nawa aka kashe ilimi ba a waɗi ba. Sunana Ibrahim Salisu Nasir. Duk wani ɗalibi da yake jami'a yana so a dawo a ci gaba da karatu. Da haka kiran da zan yi da gwamnati ya kamata ta dawo da hankalinta inda ba so take kasar nan da wani lokaci ta zama abin tausayi ba ana magana wata takwas yana jefa matasa cikin wani hali da kuma wasu wasu miyagun dabi'u saboda sai rasa inda za su je tunda ba sana'a suke ba daman karatun nan suka sani to inda babu shi za su shiga wani hali mummuna kuma za su sanya kasa a cikin wani hali wanda ba a sa Baya ga ɗalibai su ma malaman addini sun shiga tsakani ta hanyar kira ga bangarorin biyu su yi sulhu da juna. a yayin taron masu ruwa da tsaki da al'ummar gari wadda reshen jami'ar bayero na kungiyar ta asu ya shirya a ƙarshen mako sheikh abdulhab abdallah guda cikin mashahuran malaman musulunci a najeriya ya roƙi gwamnati da malaman jami'o'in su kawo ƙarshen wannan takaddama saboda illarta ga makomar rayuwar matasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria agada mahmud Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Furaro da sake saduwa a wani shiri na ciki da gaskiya. Inda maga ya dace shirin ya duba batun korafin da tun farko ya sanya rundunar 'yan sandan Najeriya ta soke rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami wato SAS. tare da maye gurbinta da wata sabuwar rundunar da ake kira SWAT. Cikin shirin za mu ji irin wainar da aka toya lokacin da SARS ke raye don kauce sake faruwar hakan a sabuwar rundunar SWAT. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. kimanin shekaru biyu da suka wuce an yi kamfen ɗin neman rushe rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami ta sas amma hakan bai yiwu ba sai alkawaran cusawa jami'an 'yan sandan aƙidar mutunta haƙƙin bil'adam da gujewa wuce gona da iri ta hanyar yankewa mutane hukunci gabannin samun su da laifi ko hukuncin kotu musamman ofishin sas a abuja da ke kusa da shahararriyar ya kasance da tarin mutane da motoci tamkar ana cin kasuwar wani ƙauye rundunar sars ta samu zarge-zargen cin hanci da rashawa da galla gallaza waɗanda suke har ma takan kai ga harbi 'yan najeriya har lahira kwamiti mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama wato nhrc ta kafa wanda ya fara zama domin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen na 'yan sandan na sas da aikatawa a baya ɗaraki sama da 160 a birnin tarayya abuja wani irin barna rundunar sas ta yi haka kuma ya hukumar sas ke gudanar da ayyukanta. Abubakar Usman Shumo wani ne da ya taɓa shiga komar 'yan sandan sas a Abuja ya kuma ɗanɗana azaba. Amma kafin mu ji daga wajensa ga bayanan da ministan 'yan sanda Muhammad mai gari kan soke sas bisa bukatu biyar na masu zanga-zangar. yaran matasa wanda suka damu da irin abubuwan da 'yan sanda suke yi sun ci gaba da yin zanga-zanga a wurare daban-daban a cikin kasar nan kuma shugabanni musamman da shi muhammadu buhari shugaban kasa ya kai fagen ya yi magana cewa duka bukatocin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta a soke 'yan sandan sas kuma shugaban kasa ya yarda ya ba da umarni kuma an soke sannan sun nemi a fito da tsari na sake fasalin 'yan sanda kuma shugaban kasa ya yarda ya ga musu dama dai a kai ne muke kuma ya yarda cewa za a ci gaba da wannan tsarin na kyautata halin ayyuka na 'yan sanda suka zo kuma suka ce lalle duka 'yan sandan sars waɗanda aka soke sai an zo an sake gwada su jaya su daga wuraren aikin su kuma a tabbatar da cewa su shigo cikin wannan tsari na sabon salo da aka fito da shi na swat kuma aka yadda ba za a sawo su ciki ba kuma aka ba da umarni duk wani dan sanda wanda ya aikin sars shi zo shi kawo kai ne a domin a dibi lafiya ta kuma a dibi cancantar kai shi wani wuri don a kai shi ya ci gaba da aiki na sanda a wasu wurare ba dai irin wannan aikin da suka saba yi ba sannan suka nemi a hukumta duk wani ɗan sanda wanda aka kama da laifin cin zarafi ko kuma keta dokar ƙasa kuma gwamnati ta yadda bayan da aka yi taro na council na economic council wanda yake shugaban ƙasa ke shugabanci ne da gwamnonin ƙasar nan duk 36 an yadda za a kafa kwamitoci alkalai tsoffin alkalai za su shugabanta da yara matasa kuma 'yan kungiyoyin sa kai da dattijai waɗanda aka amince da mutuncinsu domin su yi wannan binciken kuma tuni gwamnatocin jihohi sun fara wannan ina jin waɗanda suka yi wannan ina jin sun kai jihohi wajen takwas zuwa tara kuma sun kafa su rantsar da su kuma suna nan sun fara aiki an ba da umarni kuma a kawa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi a cikin matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani wani kaddara ta sama kuma gwamnoni sun aminta za su yi wannan kuma suna nan sun suna ƙoƙarin kafa waɗannan kwamitoci. Mun taɓa kawo muku zantawa da Shumo wanda a baya tsohon mai ma'amala da satar mutane ne ya tuba kuma ya yi ta yin taimakawa gwamnati wajen kawo ƙarshen wannan ƙalubale. Wani dalili ya sanya kai ƙararsa ga 'yan sanda har ya shiga hannun SAS da aka rushe. Kwana arba'in ba biyu ya rayuwarka ta kasance a hannun jami'ai 'yan SAS. To su wayannan mutane ai ban taɓa ganin mutane mara tunane marasa imani irin aikinsu don saboda ake ni da sun kai kwana arba'in ba biyu to tsari gare su wato su waɗannan mutane na sel ɗin nan gabaki ɗaya suna da tsari ko wani ɗaki akwai firisdo bayan firisdo akwai aiki bayan aiki akwai mm, eh, <laughs> firisdo har da babban jami'an sanda <laughs> cikin masu laifin ne ko wasu ayi ne masu wannan masu su cikin masu laifin ne kamar waɗanda sun ka daɗe wani ya yi kai shekara ɗaya da wani abu wani ya kai wata takwas wani ya kai wata tara to su ne uwayen gidan ɗakin gabaki ɗaya akwai oh, ina jin ana ba da wani labari wani an kai ka ko sel ko gidan yari prison kenan eh. sai an sa wasu mutane ma sun dan bubbugi mutum in sun daddaki mutum sai wa a tambaye shi akwai sarki akwai waziri akwai irin waɗannan dai duk akwai su akwai manya-manya daga cikinsu mutum bakwai ne akwai wanda ake kira shosho to shosho din nan shi ke bugun mutane dare da rana ko wurin kunshiya shi ke kwantar da su to idan daga cikin ɗan sel ɗin Allah ya sa an kawo ma wani gari to su peresdo ɗin zai sa a raba garin kashi biyu kashi ɗaya za a je ma mutanen firzin ɗin gaba ɗaya ya zama na gwamnati ɗaya za a ba wanda an ka kawo ya aje abinsa bayan lokaci kuma duk lokacin da gwamnati za ta raba abinci ko da kana da abinci za a baka na gwamnati idan bai ishe ka ba sai ka ɗiba da naka ka ƙara kashi yanda abin yanda za ka ƙoshi wanda bai da kowa yan uwansa ba su zo ba to shi wannan firizdo shi zai gaba da shi da shi shi da sha wannan aikin firizdo din ne har da Allah ya sa yan uwa ne sun kazo to mai na da tambaya cikin masu laifi wane ne me yasa ake da wani da kake cewa shoshu waye da shi ya rika dukan mutane shi wannan firizdo din ne amma shi ma firizdo yana samun umurni daga yan sanda na waje wa'anda suke tsaya can bakin gate su za su rubuta takardu su ba firisdo da dokoki da duk wani abin da za a yi ma mutum na cikin wannan ɗaki shi wannan firisdo yana samun umarni daga ɓangaren aifiyon nasa. ba mu labari shi wannan ah, shosho din bulala ne a hannunsa ko me yake eh, wani irin kuma sannan shi ma an yi laifi ne mai laifi ne ya daɗe na wato ba bulala suke dukan mutane ka san irin wannan bel da kana gani ana ɗaura wando da shi hmm. da shi suke dukan mutane idan mutum ya yi laihi za a iya mai hangin idan mutum ya yi laihi akwai inda za a yi mai hangin awa biyu akwai inda za a yi mai hangin rabin awa hangin fa abin da ake nufi shine a rataye mutum fasararsa kenan da hausa daga turanci to su ba rataye mutum suke za su za ya je abun nan ya jingina jiki ne ga gini ya miƙe hannuwa na sama ya miƙe tsaf ya tsaya na tsawon lokaci to lokacin nan da ƙafafunsa da hannuwansa duk za su gaji kuma idan ya kuskura ya yi wani abu wanda ba haka sun kashe to za su tafka mai wannan kala wanda take hannunsu bulala kenan to ai wannan kuma horo cikin horo kenan ba je kotu ba yi komai ba cikin ɗakin ajiye masu laifi shi kenan kuma sai a samu wasu suna dukan mutane ai wannan abin mamaki ne ko duka sosai har ma suna iya bugun mutu har sai ya sun somar da shi to wannan da kana jin ana faɗin do wani feresdo feresdo sannan akwai kuma nasu feresdo gabaki ɗaya wanda shine ana kiransa janara sannan ɓangaren liman akwai janara ko wani sel akwai liman amma akwai wanda shi shine shugabansu gabaki ɗaya liman na irin na masallaci ko me liman na masallata waɗanda suke can cikin sel ɗin nan ai akwai masu sallah Wato waɗanda ba sa sallah ba su ma suna da ah, babban jami'i mai bishara fasto wanda zai Akwai janara fasto amma akwai barayi manya-manya waɗanda za ka gani sun biya kuɗi an kyale su can inda suke can iska za ka gama mutum da katifa da filo da komai kamar ma a gidansa shi sa kawai da wanda a waje saboda shi bai da incin ya zagaya ko ina to a cikin ma wato akwai dai manyan mutane kenan waɗanda ake ma mutuntawa akwai manyan mutane in mutum ya je wuri na yana da kuɗi ba abun da za a yi na in ya sha wahala tun daga wurin horo ya an shi na nan ne zai sha wahala don wajen da suke zuwa yan sandan na akwai wurin da suke zuwa suna hangin mutane akwai inda suke zuwa su bubuge mutum da rodi akwai inda suke zuwa su bugi mutum da gora to amma bugun nan na rodi ya hi muni ya yi fi muni faɗa mana abin da ka gano abin da ni gano yadda aka kakkare ma wasu kafafu wasu hannuwa bugun rodi duk inda an ka tabbatar da jikin mutum ba za a taɓa hada shi da karfe ba wannan rodin karhe ne wanda suke kiran ayon abu ne mai kamar sanda haka suke rika shi su dinga bugun mutum a ƙwauri wani lokaci sai sun kare shi wani lokaci su kare mai hannu to Allah kyauta da fatan hukumomin da alhakin haka ya rataya a wuyansu za su saka ido ga sabuwar rundunar ta SWAT da aka mai gurbin da SARS don kaucewa tarihi ya maimaita kansa yanzu a madadin nasiru adamele da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da cd wanda ya hada da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalama garba ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi wasalam.